to kamar da nake so mutane su gane ko kan ta harkar jamhuriya akwai da ke tafiya masa kan dokoki na kun ga eh, na farko eh, gwamnati ta yi aikin tafi ne ta kawo gyaran huskar ta kawo bisa kan kundin tsarin zaɓe kuma ita majalisa aikin ta an gwamnati ta shigo da shi ta tsaya ta duk aiki ta yi bincike kuma ta gyaggyara ita ma ta sa hannu kuma bayan wannan ita aikin kotun koli ta dokoki wanda take duba ita take da yancin daga aikin da majalisa ta yi in ya daidai da dokokin ƙasa kowa aikin majalisa aikin ta daban ita kotun wani aikin daban to lokacin da kotun ne kuma ta ga abin ya daidai da dokokin kasa a lokacin ne shugaban ƙasa yake sa yake sa hannu bisa kan dokar. bayan gabatar mata da wannan gyare-gyaren da aka yi wa tsarin wato dokokin zaɓe ita kotun ta yi watsi da mafi yawa daga cikin su. in ka duba gani a kullum malam abubakar zuwa da kuduri ɗari biyu da hudu duka abin da aka haɗu da su bai kai ba zai kai kuduri talatin na ko ishirin da wani abu kenan ka gaba an ci ba gaba ki da wani ba. sannan ƙudurin ɗari biyu hudu ne ke cikin wannan kundin. waɗanne ayoyin doka ne da ke cikin wannan kundi na tsarin zaɓe kotun tsarin mulkin ta yi watsi da su. kaga abu na farko shi ne bisa kan kama mutum da aka ce in ta yi laifi ka bar ƙasa aka ma shari'a da baka cikin ƙasar da haka nuna kama baka da incin a sa ka cikin kundin tsarin zaɓe da wanda suka ce a'a wannan mutumin ana yasa cikin kundin tsarin zaɓe saboda in yi da kai kama ɗan kasu za a kai shari'a gaban kotu kama in kungiyoyin siyasa suka shigar da takardun su lokacin da ministan ɗin cikin gida shigar da su kotun koli ta shari'a kenan muka ce ya kamata a ba mu eh, kwana uku wanda ya kamata an alayi a cewa kungiyoyin siyasa ku gyara wanda ma suka nuna dawowa abin da ya kai da wurin kotu babu zancen a dawo kuma don kuna tunan an yi zure-zuren takardu da na na yan takara abin ya riga zo hannun su dole su duba su gani babu ta su da ba su taimaka da yi to ga duka wani abubuwa ne kuma akwai abin da ya shafi amma zaɓe na majalisa da shugaban ƙasa ya rushe majalisa da lokacin nan wanda mun ƙara lokacin kuma lokacin nan dole ci suka nuna kamar da su zai gaba da dubiri na cikin constitution kuma akwai abin da ya shafi kama harkar reclamation abin da ake ta kama an kaga an ma nuhi ka tambaya su ma duka wannan sun kawo haske ga lokacin da aka ta fuskanta ba. To kamar dama wasu na ganin cewa kundin tsarin zaɓe an tsara shi ne kamar yadda zai daɗaɗawa gwamnatin da ke kan karagar mulki ta yi shi ne domin kanta ba domin ƙasa ba ai mutum ya ɗauko tarihin Nijar da baki ɗaya. Alƙullin wani dokoki a za a kai su gaban kotu kuma kotu za ta ba da ita ce take da ƙarshen ba da magana. Kuma har kullum ana haɗa irin takardun. Kenan ba wani abu ne wanda aka fara su na farko. kamar waɗannan dokokin dama su ne 'yan adawa suka nuna rashin amincewarsu da su kuma kotun ta ba da gaske cewa lalle adawar da suka nuna wa abin kamar gaskiya ne. duka wani aikin da aka yi akwai eh, magatakar da wanda wanda ake cewa raportar wanda shi kai da adawa duka da aka wani aiki abu ne da ba zan ce da wani harkar adawa ko rini ne duka wani koke-koke ne na 'yan siyasa ne nijar da kowa ya san akwai su kuma bisa kansu ne ta shigo da su kuma 'yan majalisa mu game da 'yan adawa da 'yan majority din tare muka aiki a cikin komishin idan ba wani abu ne na wani abin da aka yi. yanzu bayan watsi da waɗannan wasu daga cikin ayoyin dokar da ke cikin wannan kundi na tsarin zaɓe yanzu ina miye mataki ne gaba kenan. mataki na gaba ai babu wani matsala abu kai abu na farko shi ne bisa kan akwai kuduri na constitution kuma akwai kuduri na cikin doka shi a duba ga kama inda ya saba juna bisa kan lokaci wannan ana yi gyara shi ba wani abu ne ba abu na biyu kuma kama wannan kama na ce ma baiwa in takardu suka je hannun kotun shari'a a ce ta hujja kungiyoyin siyasa su gyara wannan ta gajin wannan ya tsare ba an ba kai shi ba. to honorable murtala mahamuda muna godiya sosai fa.